ni sani dan da fim nake kuma dan fim ni soyayya ba san ta kowa ba sai ta talaka tun ba a san da ba talaka yake siyan kasar dina ya sai na rediyo tun na da ya sai cd na in zan yi taro ya je ya taro ya je wani sai ya yi sati ya hada kuɗin da zai iya zuwa ya kalle ni su to me yasa yau zan zo in bi gwamnatin da na san ba ta san sa tana tana tana dakile shi ana kashe su bai damu ba ana masa kaza gwamnati ba ta damu kuma bi irin babu wani kuɗi da za ka da zama irin wannan shi yasa duk wani taron yuyu wai na mutanen mu na yanki an yi can ko wannan an yi can ana ban wani ba na yi in ko na tafi to ka je ka duba za ka man of integrity ni da abin da nake dan jama'a na farko ke na biyu kuma daman jama'a suka ci na uku kuma ina so in taimaki jagororinmu ne a bisa ayyuka da suke na alkai ɗaukan mutane taimaka mutane da sauran saboda ni duk wanda nake so duk wanda zan ba a rayuwa ina duba hujja ne da dalilai in dai har na ga aƙidinka sun mutu ko ina zan bi zan taimaki amma amma ka da hanyoyin da aka ji aka sai da dan takara Eh ƙwarai kam, ai daman yawanci kwankwasiya ba a wani zaɓe ko wani abu. Saboda zaɓe yakan kawo wani lokaci, yakan kawo irin gaba da sauran. Tsaya ake a ce kawai ne, da ne ya kamata kaza kaza kaza shikenan ba wani matsala. Ai, da ni da mutane na muna bin wannan tsarin yau shekara ashirin da kuma ba mu canza na bi kwankwasiya tun 2003 ban nemi mukami ba ban nemi kun gida, ban nemi kwangila amma na san zuwan sa ya taimaka mutane an ɗebi yan talaka an kai makaranta muna da wajen zai 400 da doctors muna da da 110 uh, uh, uh, pilots don mu aka yi wannan wannan kawai ya fi ya sa kada ka dole kai sai an maka lokacin da in abin ya zo ka ba da in kuma bai zo ba ni baka amma ne nema wajen kowa kawai na Allah ne shi yasa da abin da ya zo mana mana abin da bai zo ba shi ke mun san dama Allah bai zo sai zama in ka duba ai zaɓe ne zaman da aka yi na fati inda ba inda ni aka zaɓa sauran su ma za su goya mun ba tunda ba ni aka zaɓa ba za mu goya masa baya kuma gwamnati tana da fadi hanyoyin da za ka yi shiga ka taimaki gwamnati yana da yawa ba dole sai ka sai na zama ciyaman kamar da nake faɗa ko wanda ciyaman da dama da na nema da saboda ne da in taya tafiyar saboda misali da wani lokacin ana samun mutanen da aka ba su amana sai su ci amana Ito eh gaskiya abubuwan da na so in soya na so in yi mulkin abu ne duka kuɗi da zai shigo wannan ah, ƙaramin hukuma kowa yana gani a buɗe za a yi su duk kwangilar da za a bayar kowa yana gani za mu yi app nasarawa app ka gane shi wannan app in ka shiga za a gani wani ya shigo abin da ya shigo mai aka yi da shi me aka siya wani aiki aka ba wani ɗan kwangila aka ba wanda in kai kaga cewa oke an ce an ware kaza an yi kwalbata ko an yi kaza ko an yi titi ko an yi kaza ka je ka duba titin ya yi watan wannan kuɗin saboda ban ga wani abu da za ka zo ka wani ɗauki kuɗin mutum rayuwar nawa ta duk lokacin da Allah ya baka dama ka zama ko ɗan majalisa ko ka zama chairman to in dai magana ce ta samu Allah ya buɗe maka amma haƙƙin mutane ka tara musu kai kuma Allah zai baka hanyoyi da yawa kuma in kana so kai abu da shine ka shi abu saboda ai mun ga jagororin namu ba rauta ko ba haka ba kuma sun yi abin da dace sun ɗauki kuɗin abin nan ba sa cin bashi ba sa zuwa su karɓo kuɗin bashi su kashe su yi duk abin da suka yi abu eh, eh, eh, sanata injiniya da turabi musa kwankwaso shi ne mutumin da security vote kuɗi ne da ake baka kullum saboda wani security ba a accounting ɗinsa kwata-kwata in ka kashe ba wanda zai tambaye ka nawa ka kashe ko ya kai da shi babu da ya gani ya ce a ah, shi wannan wajen a wajensa kamar fraud kawai a bani kuɗi a ce ba wani account na kashe na kashe ce a ku securities ku rubuto duk abin da kuke so a wata mu gani nawa ne abin da ya dame ku sauran a nairwa gwamnati kuma haka aka yi hanyar Shi ne mutumin da yana cikin aiki NDDC ya ga ana sata ana kaza duk yadda zai hana ya gaba zai iya hana sai resigning ya fita sosai maka sosai ma duk wani abu da ya shafi duk wani abu da ya shafi gwamnatin kan abu ɗaya yake ba wani abu da yake a rufe abu ɗaya yake ko me za ka gani duk da kake so wani information da kake so ko wani aiki da kake so je ka ministry din ka ce su baka za a baka loda na duk abin da ake abubuwan da Kano ta yi daga Kano fa aka koya aka kai abin kanjis daga kanjis Kano geographical abin da fa aka yi ages na Abuja Kano mu muka fara single account treasury Najeriya ta kula saboda haka ba wani abu da zaka je ka gaya ina da kaza to mu kuma da mun babban buri na ni abin da yasa nake bin a siyasa shi kadai na sai saboda saboda wa'annan qualities din shi ne in kuma zaka kama wani replacement wani wanda yayi wannan yake da irin wannan qualities ba wani abu da zai hana in je masa amma ba ina bin kuɗi bane ko samu inda kuɗi da tuntun na da ai ka san kowa akwai da yake fahimtar siyasa ni na fahimci siyasa cewa kasuwar bukata ce ta jama'a ba tawa ba wasu kuma sun fahimci cewa ita siyasa kasuwar bukata ce ta karan kanka kai kai da kai da matarka da ƴaƴanka so kowa da fahimtarsa sannan kuma akwai mutumin da in an bata masa abin da yake yi ya nuna fushi a san me aka mai a bashi abu akwai mutumin da kuma an bata masa zai tafi ne sai da yana da wata dama amma ni ko da yaushe abin da nake duba idan na bar wannan tafiyar a misali in na ji waccan tafiyar hujja nake so idan na samu tafiyar da tafi kwankwasiya hujja da riƙe mutane da kula da talaka da taimakon mutane da duk wani abu da ya fi kwankwasiya wallahi zan bar kwankwasiya zan amma in ban samu ba to saboda me zan ji ni sani dan da fim nake kuma dan fim ne ni soyayya ban san ta kowa ba sai ta talaka tun ba a san da ba talaka yake siyan kasar dina ya sai na rediyo tun na da ya sai cd na in zan yi taro ya je ya taro ya je wani sai ya yi sati ya haɗa kuɗin da zai zuwa ya kalle da su ɗaya to me yasa yau zan zo in bi gwamnatin da na san ba ta son sa tana tana tana dakile shi ana kashe su bai damu ba ana masa kaza gwamnati ba ta damu kuma bi irin wannan gwamnati babu wani kuɗi da zaka ba da zan irin wannan shi yasa duk wani taron yuyu wai na mutanen mu na yanzu an yi can ko wannan an yi can ana ban wani ba na yi in ko na tafi to ka je ka duba za ka man of integrity ko lokacin jonathan ba abin da ba ce ba ai wani kaza shi ne boko haram amma yau mutane sun tabbatar cewa ba ta kuma mutane sun tabbatar cewa bai mai da mulki do or die a fiye alhamdulillah duk kusan mutanen da nake haka za a gani alhamdulillah magana ta gaskiya wallahi tun da na yi takara babu wani daga cikin mutanen kwankwasiya jagorori mutum ɗaya da ya kira na waya ce wannan abu kaɗan ya haƙuri kaza kaza kaza wallahi tallahi ba ko mutum ɗaya ba wai magana compensation ba ba wanda ya kira ne cewa a ah, oke takarar nan ka faɗi um, bari a yi kaza bari a yi kaza bari a yi kaza babu kuma daren gaba ah, ga jahu ko ba jahu DCL Hausa, Hausa, Hausa.